yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Kuna dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariyar talata shirin yau da gobe kuke saurare a kan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatar muku da shirin Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage. Muna tafi da filin matasa masu basira, za ku ji yadda Abdullahi Usman mai gaskiya ke amfani da matsayin shi na mai daukan hoto yana taimakawa mata su koyi iya dogaro da kansu. Kan gurin ya zaman cewa su yi aure kawai. Ya zaman cewa su ma suna tunanin yadda za su sa kansu a halin da za su iya taimaka ma kansu A zauren matasa Mahmud Ibrahim Kwari zai ci gaba da tattaunawa da wasu matasa masu gyaran kowace irin waya a Kano. za mu iya cewa mu mutanen yau ko kuma matasa mu gaskiya muna jin daɗin waya mai touch kuma mun fi jin daɗin ta yau ko me halima abdullahi ta tanadar mana a filin dafe-dafe uwar gida abinda na tanada da amarya shine kunun ba. kun kusan cewa matasan arewa ba sa amfana daga irin taimakon da kasashen waje ke ba mu kasar najeriya a wannan fasahar zamani taimako da kasashen waje ke turawa ba ma samu wannan arewa. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe har yanzu dai hilin matasa masu basira na tare da Abdullahi Usman mai gaskiya wani matashi da Allah ya ma baiwar iya daukan hoto tun yana dalibi a jami'a. Gashi nan da labarin yadda yake taimaka ma wasu mata su fahimci mahimmancin koyon sana'ar iya dogaro da kansu. Aiki na ya haɗa da na haɗuwa da 'yan mata sosai wanda dan bikin aure ina hotunan bikin aure kuma a lokacin da nake harkan daukan hoton nan akwai mata da yawa wanda na riga na da su wanda na san cewa su a rayuwarsu duk tunaninsu kawai suna so ne dai kawai da sun yi aure bukatansu ya biya amma kuma na duba daga yadda ni na girma da baba na na san ya fi haka dan yawanci mutum ya gama iya auren ma akwai lokacin da mace ana bukatan ta taimaka ma mijinta ko da bata taimaka ma mijinta ba ma ta dan taimaka ma kanta ko kuma yaran wani lokaci ana samun mace ma mijin bai nan ko Allah ya mai rasuwa sai ta rasa ya za ta yi da yake dama ba ta yi shirin ta sa kanta matsayin da za ta dinga taimaka ma kanta ba da iyalinta. Wayannan abubuwan na sani da na koya kan magana ake nan yana cikin abin da yanzu na sa a gabana cewa ina so in ɗauki in cikin advantage ɗin matsayin da nake ciki yanzu in gan yadda zan iya sa kaina a abubuwa ko da ma dan bude wani dan kaman kamfani ne wanda zan dinga taimaka ma mutane especially 'yan mata matasa dinga canza ra'ayinsu ina nuna musu cewa ko da ma ba harkar daukan hoto ba ko i karatun ma za su yi ne yadda zan iya sa su dinga tunanin cewa ba aure kawai ba ne mutum ya yi aure ba kawai gurin ya zama cewa su yi aure kawai ya zamanto cewa su ma suna tunanin yadda za su sa kansu a halin da za su iya taimaka ma kansu su taimaka ma yaransu su taimaka ma mijinsu da sauran iyayensu da suke tare da su to ni kuma a lokacin da na fara hotunan nan akwai abubuwa da yawa da nake ganin yanzu na yi amfani da su wanda yawanci wanda ma suka fara aikin nan kafin ni na zo na samu na samu ci gaba fiye da su kuma mafi mahimmanci cikin duka shine social media din nan dan yawanci yanzu ko wanda ma ba su yi karatu ba na san suna amfani da facebook suna amfani da instagram suna amfani da email yawanci na da mutane da yawa ma wanda za su ce bude musu account na email kuma ba wai sun yi karatun ilimin ah, boko ba ne amma still suna iya amfani da shi tunda ana iya tura wasiƙa ma ko a hausance da yaren da mutum zai yi ana ah, harka da yare iri-iri a intanet. Idan kun tuna wakilin Mahmud a Ibrahim Kwari ya kai ziyara kasuwar matasa masu gyaran waya da kuma sayar da ita. A wancan lokacin mun dakata ne a daidai lokacin da wani matashi mai suna Ibrahim ke magana game da irin ƙalubalen da ya fuskanta kafin ya kware ya goge a aikin nan na gyaran waya. gaskiya kalubalen da na fuskanta shine abin da ya kama da dan uwana yake faɗa kalubale baya wuce na ka zo zaka yi abin da yake karami ka jawo wa mai gidanka asara babba saboda ko rashin kwarewa ko wani mai kama da haka to kuma abin da yake baka sauki shine shi mai gidanka zai dauki wannan nauyin tunda ya gamsu da cewa kana yi da kula shine kalubalen da ake samu a tsakani na da haka amma ba wani yanayi na gyara da za a ce misali an kawo na rikice wata an ce gashi kai ka kasa a da yawa ana samun haka sau da dama wani abun ma ba za ka fara ba za ka ce sai mai gida ya zo mm. wani abun kuma za ka fara sai ka kakari sai ka nemi mai gidanka idan baya kusa akwai abokan shi ko kai yan uwanka ko abokanka da zaka nema da Allah dan abokina abu kaza ban gane ba sai ga muna wato muna da taimakon juna a tsakanin mu sosai sosai muna da wannan in abu ya shige ma dubu zaka nema a haskaka ka akan samu kuma eh, Ibrahim da Yunusa masu aiki da fasaha ne kafin je kan dan kasuwa baran koma wurin Yunusa ka koyi gyara ka iya mai gidanka ya sallame ka kuma ya aminta cewa ka iya yanzu ka je ka koma na ka shagon ka koma wani bangare yin zaman kanka kake ya mu'amala ta kasance alhamdulillahi wallahi komai kan tafiya kwarai daga sai daidai dama babban guzuri bayan ka iya abu shine ka zo da gaskiya ka zo da rikon amana kuma ka zo da jajircewa mafiya yawan mutane sukan samu matsaloli ne saboda abin da suke zuwa da shi shine bari zan samu kuɗi in ba wannan ka sa ba a ranka cewa sana'a kake yi ta nema nema na halal to za ka samu sauki kwarai da gaske abin da ya fi karfin ka za ka ce ya fi karfin ka daman ba za ka shiga ba balantane a gama da rikici amma akwai ne wani yanayi da zan zo ce ni fa kawai ga wannan abin ne baya sannan musamman sannan ake amfani da wayoyi masu daddannawa cewa wannan lamba ce na danna ba idan haka abin da nake sare shine da nazo ka dan bude zaka gyara mu kuma amma wani lokaci sai ka ce je ka dawo eh wani da gaske wannan ya danganta wani lokacin kana da alƙawura da yawa ne a gaban ka wani lokacin kuma za ga gyara ne da yake ka dauki lokaci mai yawa ilimi ne wanda aka tara kuma yana da farashi sai ga wannan ka zo ka gyara masa wayarsa yana gurin minti ɗaya sai ce ai ba zai biya kaza ba wannan kuma abu ne na ilimi kuma abu ne wanda aka yi ciniki ko da mutum ba matsala ta kawo shi ba yana da addini ya san cewa yarjejeniya a bace da za a girmama muna samun wannan matsalolin da yawa kwarai da gaske kaga kayi wa mutum abu yanzu ya ce dan me za ka yi kaza kaza wanda kuma gaskiya akwai abokan zaman mu na wasu bangaren kasar nan da ba sa wannan an yi baka abinka naira daya ai abin ma alheri ne ma ya sallame ka da wurma wannan waya ta tana kaza ko da ce a ita ta lalace ki sauri ki gyaru ya kamata ka biya shi saboda haƙinsa ne so wannan akan ta samun irin wannan matsaloli kuma zuwa yanzu dai akan ana duba abubuwan suna sauki tunda kowanne ya fara fahimtar komai ko su kansu masu rike da wayar zuwa yanzu sun fara sanin cewar matsalolin wayar fa mai gyaran ma kokari yake wai mai alaka ku ne da masu gyaran nan ya take kasancewa to na farko babban alakar take tsakaninmu da masu gyara mu a matsayinmu na masu sai da waya idan ba ma mai gyara to gaskiya ba inda za mu ci. saboda kaga wayannan da muke siya muna siya da sabuwa muna siya da sakan hannu sannan kuma bayan wannan shine cewar wayoyin da ake kama na aka wani lokacin a kama na muka siya in a saka hanci to aka lalaba kama na mara kyau to dole ka gama ba inda zamu dauka mu kai sai masu gyaran zamu ba masu gyara muke dauka mu ba su gyara mana wayar tamu shine babbar alakar take tsakaninmu da masu gyara haka tsakanin ku dan juma ne da dan jimai eh gaskiya ne kamar yadda na faɗa ma gaskiya idan babu masu gyara to mu kanmu da muke sai da wayan nan gaskiya za kwaɓa mu za ta ruwa ibrahim yanzu za a iya cewa kashi hamsin zuwa sittin nauyoyin da ake amfani da su wanda kuke cewa ah, screen touch ne na zamani wanda zan dangwala ɗan yatsa na na ja in yi waye da sauransu wai ko da abu da kuka gano na bambanci tsakanin waya da ake danna lambobi da kuma ita wannan da kawai da dan dangwala yatsa a yi abin da za a yi to gaskiya mu gare mu za mu iya cewa mu mutanen yau ko kuma matasa mu gaskiya muna jin daɗin waya mai touch kuma mun fi jin daɗin ta amma jin daɗi muna magana kwakwalwata ne amma sauƙi yana waya mai kifa wato mai madannai sauƙi nan da nan za ka aikata ka sata ta aikata abin da ka sata ba tare da wata wahala ba ko bangaren misali ka bangaren message ko bangaren makira ita waya wacce take da madannai wani lokacin musamman wanda bai fahimce ta ba zai iya aikata ta ta kira wato yayi waya zai magana da wani kuma ya gama sai ya ringa kokarin ya zai iya kashe musamman wanda bai fahimce ta ba sai zama ta cewa kashe ta ya zama masa wahala amma ita waya mai madannai za ka ko dattijo wanda bai san yau din ba eh, kana magana wa mai dangwalawa kenan mai dangwalawa mm. ita wacce take zaka dangwala hannunka da kansu kirin nata ta karba sai ta dan basu wahala gurin amfani da ita su wanda suke manya to mm. amma gaskiya mu a bangaren mu na yara ba wani abu da yake shige mana duhu ko kuma wanda abin ba za mu iya ba musamman da ina magana ne a ku matsayin ku na waɗanda kuke da fasaha sarrafa kwakwalwarta gaskiya musamman in ta samu tangarda mm. wanne bangare wacce ce kuka fi eh, ganin cewa ta fi kun fi daɗin sarrafa ta ko dawo da ita kan turba mm. idan ta samu matsala gaskiya wayar zamani domin wayar zamani ita ce zaka samu kayan zamani nata akan kwamfuta kuma ita ce zaka samu kana da history nata in wani abu ne ya shige ma duma da kai tafin ta google nan da nan zaka samu ansar ta amma wata wayar ma idan ta zama cewa mai kifacci za ga ba mata da kwakwalwar da za ka yi wannan so ba ma da jin daɗin wayoyi abin da ake kamar analog kenan haka saboda haka mun fi jin daɗin gaskiya wayoyi wanda suke da hannu da zaka tattaba da hannu ba tare da madannai ba mun fi jin daɗin su Inusa Ibrahim ya yi wata magana ta magana shiga Google wai kuna amfani da kwamfuta ne? A sosai ko kwarai da gaske ai bincike ne wanda wannan abubuwa ba yi baka koya a gidanku ba. Kuma makarantu ba su shirya ba ka je ka ce ka zo ka koyi yadda ka gyara Samsung ba ta caji ko wannan watakila ma malamin ka je mai da sunan lambar waya ma bai santa ba. So amma da yake yanzu akwai kafofi da yawa na samun bayanai akwai forum da yawa kamar zan iya cewa ko kungiya ta masu gyaran waya na duniya wurare daban-daban da za ka shiga ka zama mamba. ka samu abokai da yawa ta kafar intanet ta kafar intanet sannan kuma kamar yadda aka ce google ta san komai haka zaka buga sunan waya da komai nata kuma ka bibi matsalar Za ka je a sada ka da wanda zai nuna ma zanen da komai ka zo ka jira ta cikin kwanciyar hankali wannan da yawa mutane ba san yana faruwa ba yasa zaga mutum zo yana wai a ina kuke koya wannan shine gaskiya wannan yana nufin kenan kai tun da kai koyan nan naka na wata uku shikenan sauran bubuwa ilimai da ka abin nan ta irin wannan hanyoyin ka samu suke nan ko da kuma yau idan ka ce ka koyi kaza a gun malami shekara goma da ta wuce a wannan harkar ta waya yanzu kuma kana ganin ka iya komai ai an yi ba kai lokacin yanzu kusan wayoyin da aka koyi gyaran sa ai ba su kwata-kwata ma ko da kyauta ka biya wani ma ba zai karba ba to yawan wannan binciken bincike wancan ya gano kaza wani ya gano kaza kuma da kungiya akan zauna a dan tattauna abubuwa to sai ga ana ta ci gaba ilimin yana haɓaka yau ka iya gyaran kaza gobe ka canja kaza kamar yanzu da aka samu akwai wanda suka kware kawai a gyaran caji akwai wanda suka kware kawai a gyaran waya ba ta yin eh, misalin ba ta yin madannanta ba sa aiki akwai wanda suka kware a wannan kware daga su ga an rarraba layika wani ya ƙware a guka saboda ya fi damuwa da bincike akan irin wannan kuma ma za ga an fi sanin sa da wannan ma in ka shigo kasuwa za ga ka kaza ne ya ce a gunwa na zaka kaza ne gunwa na zaka so wannan rabe raben ƙwarai da gaskiya taimaka mana ƙware da gaskiya magacin da ku harkar sai da sayarwa kuke yi kuma shi dan kasuwa kullum abin da yake kalla me zai siya ya siyar ya cire ba wai waɗanda nau'ikan waya ne kuke kuka shigowa da su misali kuke da su sannan ga zancen na kwamfuta eh, ya shigo su masu gyara suna mu'amala da ita kuna eh, shigowa da kwamfuta ne kuma eh a nan kaso ta mata famsanta ai ba wata waya da zaka zo ka nema wata ba za ka same ta ba sannan kuma haka harka kwamfutar ita ma muna sirri ita a anan kasuwar sannan kuma da zaka yi musu tambaya mai muhimmanci ta abin da ya shafi harkar sadarwa ta da kwamfuta da ake yi mu kan masu da waya ai ba a zo na kawai muke ba da ka muna yawan yin bincike a yanar gizo-gizo wato intanet muna bincike mu ga wacce waya ce aka yi sabuwa kuma ya farashin ta sannan kuma za ta dace da yanayin mutanen mu na yan afirka musamman mu yan najeriya tunda kaga mu muna da matsala ta bangaren wutar lantarki musamman mu a najeriya to mukan yi la'akari da cewa to wacce waya ce wacce in an so ta za ta rike caji wacce za ta yi ma sati da caji ko kuma sati biyu ma har akwai mai sati uku to duk muna yin bincike a yanar gizo-gizo da irin wannan kwamfutocin da kake faɗa mu tabbatar da kasuwar duniya kamar irin su Alibaba da shauransu dai a China ko a Dubai ko a ina ne ma mu tabbatar da ina ne za mu je mu sai kayan mu wanda suke masu inganci kuma da sauki wanda za su zo kuma za su zama masu amfani ga mutanen mu na Afirka da musamman mu 'yan Najeriya. Dan haka kenan ko yanzu kuma kamar yadda muna magana da Ibrahim yake cewa sun fi amfani da da soft touch da screen touch da ake amfani da ta zamani dinnan wannan yana nufin cewa kuma yanzu yanzu kun fi kawo irin waɗannan wayoyi kasuwanninmu na nan eh a gaskiya wayannan wayoyi da faɗa ma masu wanda muke ce musu touch screen wanda kake danna screen din kai tsaye ba masu madanne ba sun fi ja saboda su ne suke da suka kunshi abubuwa na zamani wanda ita duniya take bukata kamar abin da muka ce mai manhaja ta android su yawanci masu madannan nan da kake faɗa wa'annan da suke ake tocin sikirin nan to su suke ɗauke da wa'annan manhaja ta android to da kuma mutane yanzu da ke zamani ne matasa an taso da kuma al'ummar gabaki ɗin mutanen mu to kowa yanzu zaka je gaskiya a cikin mutum goma to in ka zo masu sayan waya za ga mutum bakwai ko mutum takwas ma zaka sun ma ita wannan android din suke nema wato ita wannan mai soft touch din ita ake siya da haka mu ma kuma tunda muka san haka dan abin da jama'a suke bukata kuma shi ma mu so saboda mu zo mu sauri mu sayar shi da wuri. Iris kuna ta gyare-gyaren nan duk wanda ya san wannan kasuwa ta Farm Center zai ga cewa zunzurutun matasa ne suke ta hada hada suke su kawo mm. wai dama akwai wata ka'ida ne wannan kasuwar wannan shekarun su ja baya hada hada ce a ba haka ba ne ba ai abu ne na zamani kuma kamar yadda na gaya ma gyaran wayannan abubuwa ne wanda ita kanta wayar zaka iya saka ta a aljihunka zaka iya zuba biyar aljihu kaga kankani ne to ka bude ka gani wannan kananan abubuwan kaga yana buƙatar karancin shekaru saboda in babba ne ba zai ma zai ga abin kamar dutse aka aje a gabansa haka kuma yanayin bayanan cikinta da ko da binciken zaka yi a intanet abubuwa ne hargitsa wanda babba ba zai ɗauka ba sannan kuma haka eh, saye da saidata, ta da sarrafa ta zaga manyan babban mutum zai ce aje a so min waya mai kaza katuwa ta zama katuwa wanda yanzu ba za ta yiwu ba so wannan ya sa ga matasa kuma da yake sana'a ce ta Allah ya sa kuma ƙasar tana da dandazon matasan da ba su da aiki so wannan hanyar ta waya ta zo ta samar da ayyuka da yawa Mun kusan cewa matasan arewa ba sa samun isasshen taimako a wannan fasahar zamani duk da cewa kasashen waje da kuma 'yan najeriya mazamna kasashen waje na taimakawa mai bayani dr muhammad hashim masanin na'urar kwamfuta da kahohin sadarwa na zamani 'yan arewa ba sa samu wannan dama ce bakon da suke eh, da kusan duk najeriya ake samu misali mu a nan arewa an ɗauki cewa dan arewa technology din mu baya muke ba mu ci gaba da ta'amin technology ba taimako da kasashen waje suke turawa da taimako da kuma dukkan wanda 'yan najeriya suke tura suke taimaka mutanen kasa ba ma samu wannan arewa kuma ita kanta ga gwamnatin ma kanta samu ta bangaren arewa bata cika Ba babu fifiko a kan technology ba yadda za a koya ma samari ko 'yan makaranta ko kuma a je ma university kai ba ma university ko secondary school aka je aka sami yara ake koyar da su technology a suna musu amfanin technology a kasance akwai inda za ka je ka ka samu shiga intanet ba tare da wahala ba aka samu cewa ga wani abu an ware duk wanda yake nufin zai yi tokari ya kaɗa wani abu na kansa ya zo gwamnati ya ta taimaka masa ministry ta technology ministry of technology and energy za ta taimaka baka to irin wannan abubuwa su za su encourage na yaran mu su fada musu karfin zuci ta shiga irin wannan amma a wannan matsayi gaskiya ba ɗan arewa ba ma samun irin wannan taimako da sauran yan najeriya suke samu to wani abu ɗaya ne da bamu da shi a nan arewa shine babu da wata kungiya wadda za ta taimaka ma dukkanin masu irin wannan wadda za ta tsaya ta zama ita ce kamar misali ginshiki tsakanin mutanen matasa da kuma sauran bangaren duniya a najeriya yan kudu suna da irin wannan kungiyoyi wanda su suke haɗa kan jama'ar mu kuma a nan arewa babu da wannan kungiyar ta fito ta yi abubuwa wanda za a ce yau ana wasan gasa yau ana taimaka ana kiran mutane su zo a yi samina da sauransu to ba da shi a bangaren arewa ba su da wani gunshiki wanda zai ta cewa a'a duk abin da ake za a sanar da su a yaran nan gaskiya ne ina ina ganin ina kwazon su domin a yanda suka kai matsayin da suke a yanzu ba tare da samun taimako da da tunzawa a kan su abin da suke ba ai sun kai wani matsayi na tabbatar miki wannan abu da aka fara yanzu wannan program da kuka fara yanzu da taimako mu da muke kasashen waje wanda mu dinnan abin nan sana'ar mu ne za mu nemi mu haɗa kai da su za mu nemi mu yi yadda za a yi dukkanin mu kawo mu kyautata ainihin technology daga nan a nan bangaren mu na arewa kuma wannan fili da ku bude hakika ya yi daɗi kuma ya yi daidai kuma za a amfani da shi a faɗakar da dukkan mutanenmu kuma in muka ci gaba da wannan za a ke fitowa da abubuwa wanda yake na technology za a iya ba mutane hint ni ne kamar misali hanyar cewa ok ga kaza ga kaza za mu ke kawo irin wannan abubuwan da mutane za su iya amfani da shi su shiga suke ah, su amfani da technology. Yanzu ku zo mu leƙa madafin Halima Abdullahi mu koyi yadda ake yin kunun goruba. To a yau kuma a madafin nawa uwar gida abinda na tanada da amarya shine kunun goruba. Na san wa'yansu wa'yanda suka san shi to sun san shi amma wa'yanda ba su sani ba za su yi mamaki yaya ake yin kunu da goruba. To, da farko uwar gida za ki tanadi ita kanta goruba. sannan za ki tanadi tsamiyarki idan kika tanadi tsamiya da wannan goruba za ki ɓamɓare goribar dama ita goriba kuwa ya san dai amfani da goribar da za a yi amfani busasshiyar goriba ce to za ki ɓamɓare wannan goribar daga jikin kwallon yanzu wannan gashi shine busasshiyar goriba ta da na ɓamɓare har ma na dan same shi na dan daddaka shi a turmi don ya yi gari sosai to wannan garin gashi na zuba shi a kwano bayan na zuba shi a kwano yanzu kuma gashi na zuba masa ruwa ruwan nan kuma gashi na zuba haka daidai gwargwado yanda ba zai yi yawa ba to yanzu dai gashi wannan gorubatawa tawa ta riga ta jiƙa har ma ruwan ya ɗanyi kauri to yanzu gashi nan Ƙoƙari na yi na riga na tace wannan ruwan ta sai in shi ya kwanta To bayan wannan ƙullun gorubar tawa ya kwanta, uwar gida ke da kanki ma idan ya riga ya kwanta zaki ga ruwan ya yi sama shi kuma ƙullun ya yi ƙasa. Idan ya kwanta zaki gan shi tamkar ƙullun kunu. Nan a gefe guda kuma dama gashi nan na riga na ɗora ruwan zafi na har ma ya riga ya fara tafasa a tukunya to yanzu gashi na ɗauko wannan ƙullun goruba ta na tace ruwan saman gashi na ɗan jujjuya to bayan na gama juyawa gashi yanzu zan juye ruwan zafi na da ya riga ya tafasa abin da na manta kuma shine uwar gida wannan tsamiyar za ki yi amfani da ita ki zuba ta a cikin wannan ruwan zafin su tafasa gaba ɗaya idan suka tafasa to gashi nan to wannan ruwan zafi na ne na juye shi a cikin wannan kulluna na goruba gashi kuma na dan rufe shi zan bashi dan minti daya ko biyu domin ya dan hada jikinsa to gashi yanzu na bude kuma ruwan um, kununa na goruban nan gashi dai ya riga ya hada jikinsa ya yi kauri daidai gwargwado yadda nake bukata to yanzu abin da ya rage idan ya ɗan huce kaɗan yadda zan ji daɗin sha ba da zafi sosai ba wannan kunu na goruba uwar gida ko amarya ba sai kin yi amfani da sukari ba ita kanta goruba zaƙi ne da ita sabida haka shi wannan kunu na goruba masu ciwon siga ma za su iya amfani da shi. yi wa Allah kunu dai. <laughs> Ai shi ne ba tuwo ba. <laughs> Ni kin ga a garin mu masa gori ba ake. Duk wanda ya girma a mai na Sorowa, Difa, yankin su da Magaram, ya san masa gori ba. Mara ta daɗi. Mm. Yanzu ga ku na tambayar mu ta jiya akan dalilan da ke hana yara miliyan goma da rabi zuwa makaranta a Najeriya. Bakin cikin manyanmu ne, ai su ba kuɗi suka biya suka yi karatun ba da su ma sun yi abin da aka yi musu da hakan bai faru ba su burinsu komai a ce su ne rashin kulawarsu ne ya jefa mu a cikin halin da muke ciki a yanzu duba ka ga cikin 'yan boko haram ai babu ɗan wane a ciki dukansu 'ya'yan talakawa ne muddin ba ɗauki matakin da ya kamata ba wankin hula zai kai mu dare allah ya kyauta saƙo daga yarima bunu Shabi Yusuf ya ce, shi ne daidai, mu da muka je makarantar wani amfani ta zaman mana bancin wulakanta zaune a gida. Waɗanda suka ƙi sun samu sana'ar da suke yi, wasu kuma sun zama manyan 'yan siyasa, sun fi mu daraja a gidan gwamnati, sun yi aure, gaɗiya, mu kuwa da muka sa bokon a gaba sai zaman roƙon kuɗi da jiran tsammani. Mun zama abin dariya a idan waɗanda ba yi ba. Allah ya wadaron rayuwan wanda ya yi boko a Najeriya. Idan ɗalibi ya zana jarabawa ya haɗi sai kaga ya haƙura da karatu saboda ba shi da kuɗin da zai biya ya sake yin wata. Kuma idan aka zana jarabawa don cutar mutane wai sai a ce sai iya wanda gwamnati za su biya wa iya su za a ce sun ci jarabawa. Wannan abun ma yana ba wa ɗalibai haƙura da karatu. Sako daga Suleiman Sani. Sultan Sadiq Mohammed ya ce, Ba wani abu ya kawo haka, illa rashin yi mana adalci da shugabanninmu ba su yi mana, da kuma son kai da yake damunsu, kuma har da laifin wasu iyayen, wanda ba su san darajar karatun ba, shi yasa ba su damu da su sa 'ya'yansu a makaranta ba. Rashin kishin ƙasa da kuma kaho makarantun private na yaran masu kuɗi daban, na talaka daban, kuma na gwamnatin ma an ƙara kuɗi yanda ma yawanci babu isasshen kayan aiki saƙo daga Bello Muhammad Bello. Rashin tallafi na shugabanni da mawadata ka tura ɗanka wata ƙasa karatu, me zai sa ka damu da ɗan talaka bai yi ba? iyaye na ƙoƙarin su wajen neman abin da za mu ci su kuma shugabanni su tallafa musu ta gefen karatu. Saƙo daga Ɗayyab H. Wali. To da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun anhwana da darasin da ke ciki baki daidai ƙarshen shirin namu kenan a yau sai kuma gobe laraba da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya jagoranci shirin ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni tafarra girma tafarra da injiniyan mu Mr. Bill Barber ne ci taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku ku huta lahiya. voice of America. This program has come to you from the Voice of America, Washington.